tsintsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya ci ya cinyewa. Ana ta cacar baki kuma akan keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya. Jaridar Leadership ta yanar gizo ta buga labarin cewa gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Ganduje ya nuna takaicinsa akan kashe-kashen da ake yi. har ma ya gayyaci makiyaya a duk inda suke idan suna so su koma kanan dabu domin akwai isasshen wurin kiwo. Dama kuwa gwamnan jihar Bayelsa Sirikiya Dixon shi kam ya yi rawar gani domin tuni ya keɓe wa makiyaya wurin kiwo a jiharsa inda yake cewa ya ɗauki wannan matakin ne domin. Leaders should respond not by raising fear and alarm and creating hatred and promoting animosity in our land. No, that's not the right approach. The right approach is to solve the problem, go to the root cause of the problem, and deal with it there. That's what I've done. So in Bayelsa, Gwamna Dixon ya ce a duk lokacin da aka samu matsala ya kamata shugabanni su ɗauki mataki ko kuma matakan da ya kamata ba su haddasa tsoro ko kuma ƙiyayya tsakanin al'umma ba, ba abin da shugaba ya kamata ya yi ba. hanyar da ta fi dacewa shine a ɗauki dukkan matakan da suka kamata a magance matsalar ya ce abin da ya yi a jihar bayelsa shine gano tushe ko kuma sassalar matsalar domin magance ta ya ce ba zai bari a samu barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar bayelsa ba a saboda haka a yunkurin hana barkewar tarzoma tsakanin makiyaya da manoma Gwamnan jihar Bayelsa wato gwamnatin jihar Bayelsa ta ba da gudunmuwar hekta 1,200 na filin kiwo wa makiyaya. Filin ya ƙunshi dukkan abubuwan more rayuwa har da abatuwa. Ya ce a zahiri ma binciken da ya gudanar ya nuna cewa wasu makiyayan shanun ba nasu ba ne. wasu masu hannu da shunu ne suka ba su domin su yi musu kiwo. matakin da gwamnan jihar bayelsa sirikiya dixon ya ɗauka kenan. To shan su kuma makiyaya ko kuma Fulani da manoma menene ra'ayinsu ne akan batun keɓewa makiyaya wurin kiwo. Hakan zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu? A sunana da Yara Kutuskun kuma manomi ne. Abin da ya kamata ne makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi kuma akwai tun akwai gengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka ba ne in zai bi kai da kake da gwanan ka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyu gwanan ka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe makiyaya kowane bafulatani da yake a kasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka a nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai zanna guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiwo ba za zanna lafiya Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello National President kullum Allah ka Riyaras Association of Nigeria. Wato shugaban kungiyar da ake kira kullum Allah na tarayyar Najeriya. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiso a jihohi mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne. Amma abin da muke so tukunna kafin a yi shafi ainihin waɗanda muke da su gabatar grade reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona ko gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na ss da ƴan sanda a bi da makiyayan wakilansu a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna. domin duk abin da za a yanzu in ka ware gurin kiwo ma idan babu burtali to shanun ba tsuntsaye bane balle su fuka-fukai su rinka zuwa suna kiwo suna tashi suna koma inda za su zauna to babban buƙatar mu shine asken gudumai na da tukunna a tabbatar an sake raya su kowaye ya shiga fita irin yadda jiga sai ta samu zaman lafiya haka daina faɗa a wuraren kasan nan katsina sai ta samu zaman lafiya suka faɗo da wuraren kiwo kamar diga akwai inda ya shekara arba'in an mayar gona an sake ne da shi gurin kiwo haka muke so a yi a duk tarayyar najeriya in to in allah ya yarda za a samu zaman lafiya. ni sunana nathan vande ne ni dan tibi ne ina noma sosai yanzu na yi noma ya kai shekara ashirin yanzu nan na noma gaskiya dai yadda dai ina shawo magana na cewai ba yadda za a yi a yi idan an yi an cewai. yadda dai federal government ya zo ya yi magana ya ce wai za a nema wurin wanda za a kebe a ba ma manoma su yi noma a wurin a kasashen waje ma haka ne ana yi idan an yi wannan da aka ce wai katu koloni nan yadda yahudu bai ya magana ya ce wai za a yi katu koloni nan su masu yin kiwon shanu nan za su kebe wani su zo su zo na dai gaskiya dai za a iya samu zaman lafiya domin dai su ma za su samu ruwan da za su iya su zauna. Suna na Umar Yahu Muhammad Jibbe. mai Eh wannan abu abu ne wanda ya kamata a yi ina goyon bayan shi dari bisa dari. Saboda shi ne zai kara kawo mana zaman lafiya a ƙasa. Eh alfanunsa yana da yawa tun da ga idan an ce dabbobi da ake ciwo kasan ba bai tsaya a kan Fulani kawai ba. Ko tattalin arzikin kasa ma ana samun shi ta wannan hanya. Kaga ci gaba ne wanda yake na gaba daya wanda yake ba Fulani da wanda ma ba Fulani ne ba baki Sunana Alhassan Sha'ibu wanda aka fi sani na da minista. A kan ra'ayin ni manomi ne. Sannan kuma wannan shawara da aka kawo gaskiya ni na amince da ita. Sannan wannan abu ya yi kyau. saboda wannan shine zai kawo rashin fitina tsakanin manoma da makiyaya saboda haka wannan abu ne mai kyau saboda haka yanzu makiyayi kaga ba zai shigo gonar ka ba kawai ba gaira ba dalili ko kaɗo shanihi su zo su ci maka amfani saboda haka ga kuma ga gurin su can gurin ainihin gurin da gwamnati ta ware musu sai in har dai manomi yana gama noma in ya gama noma akwai makiyayin wanda suke ko shi ma ba maki yana dan basu shanu ko wani makamancin haka ko kuma akwai mu'amala tsakanin su da su zai iya kiran shi ya ce to wane gona ta na gama saboda haka ka kaɗo shanunka a cinye kara sauransu dai da su abubuwan da shinkafa mm. saboda haka wannan abu yayi kyau gaskiya lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban najeriya To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ƙoƙarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. A madadin wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma, Jummai Ali ke cewa a huta lafiya. babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani.